abin da manzo Allah yake tsayawa yana yin tsayuwar dare sallar tahajjud to ma'aiki sallama sai su inna wanda suka sa dokan kar a ji manzo Allah sallama sai suka je kuma sai zanto Qur'ani ya fi karfin su muryar manzon Allah akwai daɗi idan annabi na karatun Qur'ani idan ka kuskura ka bude ido wallahi ba za kuma bacci ba sai ya gama sallah domin karatunsa yana iya tsayuwar sallah ya yi shi Allahu akbar kuna bin shi sallah sai ya sauke bakara ya sauke ali imran ya karanta nisa'i ya shiga ma'ida kuna tsaye ba ku ji kun gaji ba sai ku ji kamar minti biyar kuka yi saboda irin daɗin karatun annabi Muhammad sai da ta kai ga cewa shi annabi in yana murya a nan na gona sai ya ji idan yayi magana a nan garin na ƙarshen garin nan wanda yake gona sai ya ji akwai wani sahabi ya je gona manzo ya ce ku zauna kawai sai zauna a zaune ya Yoshuwa ya bai ga kowa ba Yoshuwa ya da ga kowa ba shi kuma wannan manzon Allah ya ce Ya yake tashi har lokacin sallah yayi ya ce to lokacin sallah yayi bari in tashi ya tashi ya ga dai ba wanda zaki ce zauna sai shigo cikin gari ya ce ni fa ina gona na ji manzon Allah ya ce ku zauna aka ce kai ma ka ji to wallahi na ji to ai manzon Allah ya yake magana ya ce a zauna amma ya ji shi ya sa. in yi magana shi jawari ya sauri duk taron ku sahabbai dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu a gabansa dubu ɗari amma yanzu zai magana in ya ce ai ma. kowa sai ya ji ba ya daga murya domin mai jiyar wanne zai jiyar da kai ko ka toshe kunne shi ka ji nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya jiyar da su suna gida Abu Jahal wanda Amr ibn hakam eh wani ibn lohiya su ɗin kabinet da su dukkan su kowa ya sakandare mazala yana fara karatu sha biyu dare ko sai wanda ya fito su to kuri da gida barin zo ɗan da hanyar ɗakin kaba mazala yana sai wanda a ɗakin kaba na karanta alƙur'ani sai ka ga abuja ne ya zai shiru ba zai tashi ba sai ya ga asibahi ya kusa mazala ya gama sai sai to bari mu gudu su ba sun saka doka amma ko ranar kuma kowa ya zauna abuja ya labe ta nan gefen shi wani ne mugira ya labe ta nan gefen kurtuba ya labe ta nan gefen waye da nan ko sun tashi sai a ah, abuja ta kai kuma wani idu yaya kuma muna ba kai ne kace a daina jin abin nan ba yaran ka kana ta kai ma me kawo ka a ah, me kawo ka to ai karatun ne akwai daɗi shi sa ake zuwa in ci. Ita to ni abin da ya kawo ne kenan. sai suka zara suka ce abu da ce kun da tsakanin da Allah mun hada yaran mu ji bai kamata mu muna zara jiki muna zuwa mana ji daga yau mu yi doka kar wani a cikin mu ya sake zuwa dan za mu zama da mutuncin mu sai suka ce eh an yi doka yanzu kam insha Allah za mu kiyaye kowa yana ransa ya ɓaci an yi kuskure <laughs> washe gari ba a yi nisa ba abu jahil yana koye koye yana zame zame wani ne mai gida yana koye yana zame zame otuwa na zame zame dukkan su suna zame zame sai suka sake haduwa sun taso abu jahil ya ce ah wani ne kai da kai yake gani ah wai abu jahil ba kai ne je kace mana kai ba za ka sake zuwa ba ya ce dani kaɗai ne na faɗa ai shi ma otuwa ya faɗa ce ta sai suka ce kai wannan lamarin gaskiya akwai matsala yanzu idan mutane sun gan mu me za mu ce musu abuja sai ce to ni fa abin da zan ce zan ce wannan waka ne wani ibn gida ya ce waka karanta ka ce wannan za a ce harka wannan shi ta ce na shi ta ya ce a nan ka je wani aure a nan muna gani a social media muna jin Sheikh Nasiru Sheikh Ado Musa da abokaninsa wadda cikin ga suna ai a cikin a cikin gayyatan Sheikh Junaid da su maulamin Sha'abul Fatih al tijani da sauransu muna gani da a social media kamar yadda liman ya faɗa mana yanzu wato samun su wato samun wayannan gwarazan samun su a wannan zamanin kuma wannan lokacin yanayin da muke ciki wallahi sai ya kwantar mana da hankali domin kamar da shi liman ya faɗa su ba su a duka da karancuwa irin na mai guduma a ba da bulala ba ba da zagi ba a cikin littafin su za a ba su amsa a cikin littafin su za muna gani ai kullum za mu shiga social media muna gani a cikin littafin za a ba su amsa kuma muna jin a dalilin su wato jama'a da suka karɓi ɗarika ba iyaka saboda haka wannan wato su ne masu ɗarika kullum muna ta roƙon Allah Allah ya kama su shi yasa na ce mu gode ma Allah abin da nake so da mu shine don Allah kowa ya bude kunninsa ya natsu ya ji shin me aka zo mana da shi a nasara gon a daren nan sannan kuma mu diba abin da aka mana mu practicalizing nashi wato mu tabbata cewa soyayyar manzon Allah nan dai sallallahu alaihi wasallam ba na son ja magana zan gabatar da kai tsaye saboda idan na ja ana magana zan ga kama ana kima lokaci ne muna son mu ji karatun dai amma mun ji yadda aka gabatar da shi haka yake Sheikh Nasir Sheikh Adamu Musa ai wato shigowansa na sana sai na ce akarmakan lawo ai mun gode da ka taka ko da an ka koma yanzu alhamdulillah sai wani ya ce sai yi ya za mu yi da jama'a da suke nan suna jira me za mu ce musu saboda haka ba tare da bata lokaci ba zan gabatar da mu a cikin musulunci a cikin ɗarikan tijjaniya a cikin fayar ibrahim radiyallahu ta'ala ya bamu mu sha kuma don Allah mu natsu mu karbe a tsaraban da ya kawo mana kuma kamar yadda na faɗa ba wai mu ji karatu kawai in an ce Muhammad sai sallallahu alaihi wasallam kawai ba a'a don Allah mu ɗauka mu cinke mu ɗauka ɗaya biyu daga cikin abin da ya kawo mana mu yi ƙoƙari mu kwaikwaya Allah ya taimake mu a shek izan ka shirya bismillah La ilaha illallah, la ilaha Allah. La ilaha illallah, la Allah. La Allah, Allah. illallah Allah Allah la ilaha la اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما لما سبق الحق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 وصلى الله على سيدنا مولانا محمد فاته الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا خمة الشيخ إدري لنا بهذا المحضر والتألف بدرجة التأتي لنا بالزفر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم mutanen wannan gari mai albarka kama daga kan iyayenmu shehunanmu maza da mata babba da yaro muna muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatuhu muna gaishe ku da harcen da ba zai iya gaishe ku ba saboda ajiya muna cikin garin Bauchi mun tashi daga cikin garin Bauchi ina ga bayan sallan magariba kasancewan akwai maulidin da shi Sheikh Ambassador Sheikh Nasir Sheikh Ado Musa Tafabalewa zai gabatar a Kano wanda a cikin shadul ɗin maulidi an saba saboda yanayin yadda maulidan suke gudana maulidi a nan maulidi a can maulidi a nan maulidi a can to sai ya zamto su suke saka maulidan duk da jama'a suke so su halarta wanda a ni ciyaman wanda ni nake jagorancin tafiye-tafiyen maulidai da kuma yau ina za a je gobe ina za a je to har ga Allah shadil ummu baya daga cikin wannan maulidi da muka zo to amma a jiya sai shi sheik ambasado nasir sheik ado musa ta balewa sai ce ai daga kano in nan za mu taho na sabon ingo. na ce lafiya ya ce lafiya sai na ji a maulidin da za mu gabatar a kaduna ga kuma taron da zai gabatar a abuja to sai ya ce lallai za a tafi sai ya tabbata wannan soyayya ne lillahi fillahi saboda haka mu to amma in mun ƙara himma abin sai ya fi haka محمد يوما باصراط كساله محمد نور الخلق وهو محمد عظيم عظيم قل كي تمت جلاله عليه صلاة الله ثم صلامه يزول عذاب عالم فزواله عليه صلاة الله ثم سلامه يتم لبرخام لاقي وصاله عليه صلاة الله ثم صلامه يتم لبرخاما أطير وساله عليه صلاة الله ثم سلامه يبيد عدو الدين منك قتاله عليه صلاة الله ثم صلامه يكون عدو الشدة منك وباله عليه صلاة الله ثم سلامه متى لح من فوق السماء خلاله عليه صلاة الله ثم سلامه بها خصص الأسهاب طروا وآله عليه صلاة الله ثم سلامهم صلاة ترقينا إلى الذكر والحب ما من فؤادي حب ليلى وتندمي وداد إمام الحاشمي المفقم عدا بأحد العاشقين بذكره رويدك رفقا بالمقب المتيم محمد محمود وآمد حامد محمد مختار حبيب المقدمين محمد دائب وهو مصطفى بشير نذير ديك منعي ديك مين داني هو الماقي السراج وإنني بذنبي معقول فمن لبسلمي رسول أمين وهو هادي ورحمة أبو القاسم المنصور طوسي وأسقمي الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصرك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى اليك قدر ومدار العزيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه، آه، آه. أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين نبينا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وبعد دندزم مسوها أني محمد صلى الله عليه وآله وسلم maza da mata yara da manya na wannan babban gari garin da aka masa shaida da soyayyar manzan Allah kowane gari da shaidan da ake masa amma garin nasarawa lafiyan bare bare kowa ya musu shaidan masoya annabi Muhammadu. kamar yadda shugaba dakta dr zakariya yake cewa wai sun yi farin ciki da takawar wannan gari to ina kamar abin akan akasi yake wato upside down mu ne muka yi farin ciki cewa mun taka garin lafiya amma ba taka farko ba musamman garin nasarawa egun yau shi ne farkon shiganmu mu zo taron manzan Allah a cikin wannan gari mai albarka duk da cewa ko da yaushe zuciyarmu yana wannan gari hatta idan za mu wuce mu je mu nasarawa lafiya mukan ce ga wata nasarawan kafin nasarawa nasarawa a cikin nasarawa to ba mu sani ba ko nan ne nasarawan ko nasarawan ne nasarawa to ra'ayi halin yau muna cike da farin ciki duba da mun ga masoyanmu abinda larabawa ko hausawa suke ce wai aliya ga ali mun ga masoya annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manyan limamai na kowane yanki wanda suke tare da mu a wannan waje musamman wanda suke tare da mu a daidai wannan lokaci da shi babban malami Dr. Muhammad Musa Girere Jos wanda yau shi ne mu na biyu da shi a wajen taro. Na so a ce na so na iso wannan waje da wuri ya zama duk abin da ya faɗa na rubuta ni ma na ji na faɗa a gaba. Allah saka wasu da alkhairi. ga kuma wato chief imam dr jibrin yusuf ɗanladi wanda ina sani bai samu damar halartar wannan taro ba ko allah ya ba sa lafiya ya dawo da su lafiya ga su imam yahya da kuma manya-manyan malamai irin su malam ishaq kurkwar haka ne kulwi <laughs> kulwi ashe kurubun yayi ne suka yi kuskure da samun kurub na'am gashi Dr. Zakariya wanda shi ba ne na kama sunan ba domin taron nasa ne gashi kuma dakta ne gashi kuma zakiri ne amma kuma idan muka tambaye shi wani suna ka fi so ne ce zakiru ko kuma ce dakta kawai mu cire zakirin <laughs> har a lahira suna mafi daraja shi ne zakiru Allah ya kara mana yawan zikiri Allah ya raya mu akan zikiri ka kashe muna cikin zikiri albarka annabi Muhammadu albarka alqur'ani da kuma babban malami Khalifa Buhari wanda shine shugaban zakirai na kasa ina tunani na Afirka baki ɗaya ko <laughs> a tsaya na kasa. <laughs> domin akwai shi baba da shi baba da baban kowane zakirai Allah kara shi baba mana min lafiya shi ma shehu khalifa Muhammadu buhari shugaban zakiranmu na najeriya baki daya Allah kara masa lafiya albarkan Maza Allah albarkar Qur'ani a tare da ni akwai manya-manyan malamai musamman shehu malam hassan ibn shek mahabbad gali wanda gashi nan da ku gan shi da jan rawani na maroko wanda malami ne mai ijaza na alkur'ani da fannoni na ulum tun daga ƙasar mu lamu shi tijjani radiyallahu ta'ala anhu kuma shi ke jagorantar karantar da 'ya'yan mu lamu mu shaɗayar bauchi a cikin gidansa sannan kuma ganin al'imamu shafi'i wanda ya rera mana diwanin lamu mashau ibrahim makarancinta ne sosai wanda tun na kankantar shekaru allah ya bashi haddace kusan da mafi yawa wanda yanzu kuma sai dai mu ce ya rubuto mana nashi sannan ga nan a mana ya rubuto mana nashi diwanin ba wani wani diwani ba na shehun da ya radiyallahu eh ga nan wato shi shehi wanda yake ɗauka mana ga malam kabir da yan uwan da muka samu kowa da kowa ina ba da haƙuri musamman sayyidi wanda shi ma daga bauchi muka kawo shi wannan wurin sayyidi aliyu to allah ya saka mu kowa da alkhairi da kwamitin wannan maulidi kafin na je ga jawabin maulidi

ko ina idan muka je ana ba da labari ana ce garin nasarawa egon ko kan da ya kuskure shi ma garin nasarawa ba ogun ba ogun ba egon yawa egon ana ce gari ne na masoya annabi muhammad kuma wannan shukuran lafakra gari sun yi suna da wannan suna sannan gari ne na masoya dukkanin waliyan Allah almajiran mu na Mushaf Ibrahim wannan wato ya ishe mu alfahari a ce wannan garin abinda ake masa shaida mafi girma da shi shine kaunar Annabi Muhammad al haƙiƙa wannan taro taro ne wanda soyayya da kuma kaddara na Ubangiji na cewa sai mun halarci wannan taro Shi ne babban tasirin ziyartar wannan gari ɗazu ke gaya wa dakta ke cewa ban yi zaton za mu iya zuwa taron nan ba na iso garin nan kaina kamar za a ce amma ya haɗa wani abubuwa ya tofa addu'a ya bani domin dai na ga wasu ƙwayoyi ne paracetamol da me da me amma ya gane cewa addu'a ne ba wai paracetamol ba to kuma na san ƙwayan zikiri ne sai na je gashi mun fito wajen taro sai ina ji kamar wallahi yanzu ne aka yi asibai wannan kaga abin mu gode wa Allah kuma muna fatan wannan soyayya ta zanto soyayya ce mai daurewa soyayya ce madawwamiya an ba da ne jawabi akan mas'ala na soyayyar manzon Allah duba da cewa ga mugun taro ne a filin maulidin annabi Muhammad alal hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin so ne abin girmamawa ne abin ayaba ne duk wani halitta mai gani da ido to halittar nan bai ga wani abu ba fiye da annai Muhammadu. duk halittar da yake ji da motsi da halittar da bayi gani baya motsi Allah bai halicci wani halittar da za ka gani ka ji daɗi ba fiye da annabi Muhammadu. Shi yasa al fazazi yake cewa a tafsiru. an gadda basira ta ya kaza sajaya rasulullahi rasulillahi ahmadu ba. za shi aminhu alkhairu lam a an yana magana cewa shin ka bude ido kana kallo koko ka ya cika da kwantsani don in har kana gani za ka gane darajojin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce duk adadin da za a gaya maka domin shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam rai ba ta taɓa ganin wani irin manzan Allah ba sai na Hassan ibn Sabitin da kansa yana faɗin cewa tun da Allah ya yi halitta bai yi kamar manzan Allah ba har tashin alkiyama in za a halitta ba za a halitta wani kamar Annabi Muhammad ba wannan sa sai Allah ya wajabta wa halitta soyayyarsa ta zamto ibada duk wani wanda ka sani babu wani aiki da ya wuce ƙaunar manzan Allah wannan ƙaunar annabin shi ne babban silan da ya haɗa mu baki ɗaya shi ne dalilin yin mu'amalidi a wannan filin shi ne dalilin rashin baccinmu shi ne dalilin tasowarmu shi ne dalilin haɗuwarmu da dalilin rabuwarmu kuma shi da mu tashi akan sararin tashin alkiyama wannan ya ishi mutum alfahari mutum ya tashi a ranar kiyama a ce ya je shi kaza ya je shi kaza duk yadda ya je me ya kai ka annai muhammadu ina za ka je manzan Allah ina za ka dawo annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana wani sahabi manzan Allah yana zaune a cikin sahabbai wannan sahabin ya zo ya kalli annabi Muhammadu ya ce ya rasulullahi mata sa'a manzan Allah yaushe ne za a yi tashin alkiyama shi kuma manzan Allah sallama kullum yana ba su labarin tashin kiyama abin tsoro ne يوم تظهر كل مرضعة أما أرضعت وتدور كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما su kara. walakin na azabar lahi shari ubangiji yana bayanin irin ranar firgicin da za a gani da ababen tsoro izar sama'un shakkat izar sama'un fadar ana faɗin yadda za ka gani abin tsoro ran tashin alkiyama amma wannan sahabi sai gashi ya tsaya a gaban manzon Allah yana ya rasulallahi matar sa'a manzo Allah ya shi ce ma a adatta laha domin ya ya tambayi manzo Allah yaushe ne za a yi tashin alkiyama manzo ya ce mi ka da dawo tashin kiyama yace manzo Allah ma adattu laha min kathiri salatin wala siyamin wala sadaqatin walakin uhibbu Allah wa rasulahu ni ban tara yawan sallah ba ba ni da wani yawan salloli ba yawan azumi nake yi ba ba yawan zakka nake yi ba a'a soyayya Allah ne da annabi Muhammadu nake da shi ranar tashin kiyama manzo Allah sallama sai kalle shi bai ce masa kai dan bid'a ne. tashi maga ka ya tsayin gemunka a ga gemun shi a auna a gani ka cika babu bai ce masa maga wannan ka ba babu me kai maza ya ce masa almar'u ma'a man ahabba duk wani mutum na tare da wanda yake so ranar tashin alkiyama wanda ya nuna maka cewa ashe duk abin da za ka je da shi ranar kiyama za a caje ka amma abu ɗaya in ka je da shi kaunar annabi Muhammadu ba a cajin kamar matukan ka sun kunnoni da farallolin da manzon Allah ya zo shi wannan shine abu na farko wanda sai na a bin keke yake cewa duk hadisan annabi da kuke gani a cikin Bukhari Muslim Turmuzi Abu Dawud Sunan Majah dukan su ba ka taba jin wani hadisi su sahabbai suka ji daɗin shi fiye da faɗin almar'u ma'a man ahabba ba domin mun san cewa muna son annabi Muhammadu ranar kiyama za a tashi tare da Allah amma abin mamaki mahaiki sai gashi yana gaya sahabban sahabban sun taru Maza Allah ya kalli sahabbansa sai ke cewa wa dittu Allah wa aitu ahbabi yace na so a ce kafin na bar duniya na haɗu da masoya na da gansu su gani sahabban suka ce ya allah alasna ahbabaka ba mu ne masoyanka ba manzo Allah abin da yake cewa antum ashari ku kuna da mukamin suhba da ni amma akwai ahbabi wanda su ba su samu su ba ba su kuma masoya ne manzo ce humul ladina ya'tuna min ba'di yawaddu ahaduhum laura ani bi ahlihi wa malihi sun la yarani mazala ce da su zo ne ƙarshen zamani ɗayan zai so ya ba da dukiyansa ya ba da ‘ya'yansa ya ba da matansa ya ba da garinsa da duk abin da yake da shi don kawai ya mun kallo ƙwaya ɗaya tak amma ba zai gani ba wannan idan ka auna ka rantse da Allah a yau aka ce ka je ka nuna wanda suke da wannan sifan to ka zo wajen yan maulidi domin sun baro gidansu sun baro ƴaƴansu sun baro matansu sun zo ne kawai suna son su ji labarin wane ne annabi Muhammad abin akwai abin mamaki duk ɗan adam da zai ce wai yana mamakin yanda ake son annabi muhammadu. har abin yana baka mamaki ana cewa muna son manzon Allah mu wuce gona da iri dan wannan abubuwan da muke yi wai mu wuce gona da iri waye ya ce a yi masa maulidi waye ya ce a yabe shi waye ya ce a yi kaza waye ya ce kaga mutum ya ta maka tambayi kamar dan jarida babu wanda ya turo shi kawai menene ya rai da kurwan kai inda ya ganka cikakke kamar zakiru dakta bare zai gaban ka ba kai ka san duk wanda ya tare dakta sai zai masa tambaya akan maulidi ka san ka san mahaukaci ne ya tambaye ka zakirin yasa kake walidi dan ba dan mai hankali ba zai tambaye sa bare ma zo ba dai ce wannan ba ruwana da shi ya fi karfin shedan ba haka bane sai na umar aka ce za su rika dariƙan ya suku fajjan gaya fajji Shaɗan da kansa yi sai yana daga nesa zai ce to umar nan zai to ni bari nan. domin in an hada akwai matsala akwai wanda sun fi karfin gaban wasa me dalili shine abin da kake ba ka shirin juyawa kawai daga sa kake so kai abin da ya sa zuciya take soyayya Allah ya gaya mana zuciya tana son abubuwan nan da ubangiji ya lissafa mana Allah yana gaya mana zuyina lin nas hubbu shahawati min an-nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min az-zahabi wal fiddati wal an'am musawwamat wal khayl musawwamat wal an'am wal habs Allah ya ce zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ubangiji sai ya lissafa mana abubuwan da rai take so duk wata rai Allah ce zuyina lin su hubbu shahawati minan nisa'i na farko Allah ya kawo irin soyayyar da zuciya take wa mata haka kuma soyayyar da zuciya take wa maza matan kenan wani bani ne irin soyayyar da zuciya take ma 'ya'ya wani kana irin mukaddara irin soyayyar da zuciya take wa kuɗi domin da wannan zamani ne hala inda bai a fara takadimin kuɗi din dan wani yana iya sai da uwarsa ya sai da ubansa ya sai da ƴaƴan akan ku wal kanaqir al muqaddati min al dhahab wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal hars Allah ya kawo dukkanin abin da ake so sai ce zalika mata'ul hayatid dunya wannan duka san na rayuwar duniya ne amma dukkanin malamai da suka yi tafakkuri suka duba ayan sai suka ga baki ɗaya wannan ana magana ne akan alhubbu zati ko alhubbun nafsani ko alhubbun shahwani soyayya ne kawai na sha'awa soyayya ne kawai na rai soyayya ne don ka gina kanka duk ba soyayya ba ne wanda ake yi wa annabi muhammad san da kake ma ɗanka da ka so manzan Allah kamar wannan kai su ne ba wai sanar annabi bane san da kake mahaifinka ka ji kana son manzan Allah kamar babanka kai su ne a yanzu kai ba masoyin manzan Allah ba ka ji kana son ma'aiki kamar yadda kake son matanka wanda kowa yanke yana cewa kwarkwar a kanta to kai har yanzu ba kowa bane baka cika komai a cikin soyayyar manzan Allah kai ka ji kana son manzan Allah kaman kanka ma baka cika ba shi son manzan Allah sai ka zara hankali yadda yanda zaka ji kana son shi ne ba dan ka rayu ba son shi kake yi kawai domin ka ya tafi akan shi kawai shine maganin soyayyar manzan Allah domin nan ne farkon mataki kisa sa sai na Umar a hadisin Imam Bukhari da Ibn Khuzaimah ya kalli manzo Allah ya rasu ya rasulullah inni uhibbuka annabi ina son ka manzo Allah ya ce Umar kana so na yace eh. yace wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa an-nafs allati kanat bayna jambayya ina son ka fiye da komai amma annabi ban da raina zan iya baka babana zan baka mahaifiyata zan baka ƴaƴana zan baka kuɗi na zan baka komai amma in fa daga zan mutu zan ja baya manzo Allah ya kalli sai da Umar yace ya Umar yace wallazi anzala alayya alkitaba bil haqqi a wani wayan wallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min kulli shay'in hatta nafsi allati kanat bayna jambayhi manzo Allah ya ce wallahi wani ku bai isa ya shiga cikin takaddan masu imani ba har sai ya zamto yana so na fiye da ransa ba ana maganin ka so ni fiye da babanka bane ka so ni fiye da ranka suna bar ke kalli manzo Allah hatta nafsin lati kana baina jabbayya yanzu kan annabi na samu promotion ina jin san ka ya cika zuciya na idan raina ne kadai ya rage wallahi annabi zan baka sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzala sai kan sina umar yace masa al'ana ya umar al'ana ya umar yanzu ka zama mumini yanzu ka zama mumini wannan yasa aka samu sahabbai idan ana kwatanta sansu da annabi imam ali alayhi salam an tambaye shi kaifa kana hubbukum li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam imam ali ka iya kwatanta mana yadda kuke son manzan Allah sai na ali yace na bari in gaya muku misalin san mu da annabi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilaina kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaina من wa وأموالنا وأولادنا Bari, da البارد على ya yace manzan Allah muna jin sansa fiye da ranmu fiye da matanmu 'ya'yanmu.